program insha Allah yanzu ba tare da mun ɗauki wani bata lokaci ba muna fatan za a samu nutsuwa a saurara domin sauraron jawabi rufewa. na haka da wannan zan ce malam sun shirya falyata kaddam mashakuran masabukan bin salawati ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته منتزبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله assalamu alaika ya khair khalqillah assalamu alaika ya safawatullah wa ala ali baitika tayyibin tahirin musamman a wuraren mauladin mauladojinmu sannan abu na biyu ya kamata mauladi ta zamanto makaranta ce wanda za mu yi dirasa ɗin rayuwar fiyen halitta annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda wani mawaƙi yake cewa inna shama'ila kulli halau jisidat fi kalki insanin lakana muhammadan cewa dukkan abin da ake ce mai shama'il ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a in za a jassada ta a mai da ita jiki ga ɗan adam to wannan jikin da zai zama annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ba wani ba saboda haka ya kamata mabiyan manzon Allah a ganshi da kyakkyawan ɗabi'a kar a ganshi ya zama bara gurbi ko ina ha'inci ko yaudara ko ƙarya da dukkanin wasu miyagun ɗabi'u wanda manzon Allah ya hana ya kamata mu amfani da wannan dama ɗin sannan mai amfani da mambarorinmu na mauladi mauladi makaranta ce ta haɗin kai domin annabi rahama ya haɗa kowa da kowa yanzu yau garin saminaka ya cika ta kowane ɓangare kowa in ka ganshi za ka ji yana cewa muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah to manzon rahama ya zo ya samu mutane ne mabambanta ya haɗa zukatansu suka zama har Allah ya rike faɗa mana a cikin alkur'ani cha ya lazina amanu zikru ni'matillahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa azabatum bi ni'matihi ikhwana kuka zama ƴan uwan juna ya kamata mauladi ya hada mu zama ƴan uwan juna ne kada mu mawar da wuraren mamburorin mauladin mu ya zamanto wuraren raddi ko suka ko abin da ya kama da haka na'am ta yi wani bai fahimci wannan hasken ba ko bai fahimci waɗannan al'amuran ba ya kamata mai magana ne na hankali da hujjoji wanda za su jawo hankalinsa ya fahimci cewa waɗannan tarurruka waɗannan wurare da ake mumbarori da aka kafa don manzarama wurare ne na karatu wurare ne wanda mutum zai yi mulahaza ya kano waye ma annabin su domin ya bishi saboda kar mu amfani da waɗannan lokuta mu dinga raddi akan wane da wane da wane da wane ba loka ba lokacin ya wuce makiyinmu guda ɗaya ne shine kafircin duniya makiyinmu su ne waɗannan turawan gaba ɗayansu da dukkanin ɓangarorinsu abin da suke ƙoƙari su yi shine su shafa musulunci da ambatan musulunci da duk abin da yake da alaka da shi ta hanyar wulakantar da sha'a'ir na addini kamar alkur'ani mun san abubuwan da suka faru yadda ake cin mutunci da abin da ya kama su wannan shine hadafinsu to idan al'ummar musulmi ba su haɗa kansu sun dunkule sun fahimci fahimci sakon ba to za a dinga samun matsala ya zo a ce ruwa cewa babu wani abu wanda kafirai suke Allah ya ba mushi har ya musal ne kamar yadda kansu yake haɗe cewa Allah zai na kafaru ba'dahum awliya ba'd illan tafa'alu takun fitnatin fil ardi wa fasadin kabira waɗanda suka kafirci sashen su matsibunta sashi ne maganan su daya kalman su daya komai nasu iri daya cewa ku musulmi idan muku dunkule kun zama haka ba to za a samu fitina da barna mai girma a bayan kasa kuma wannan shine abubuwan da muke girba a yanzu so muna amfani muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mun burorin maulidi su gyara waɗannan matsaloli ya sa su fahimci hakikanin sakon manzon Allah su ɗabbaka saƙon su aikata shi wannan wuri ba za mu gushe ba muna nuna godiyarmu da ta gomashin da gora sai ibrahimu zagzaki mana na kiranmu da kuma nusashar da mu mahimmancin wannan tarurruka da kuma cewa ma insha Allah ana kyautata tsammanin da su Allah zai amfani zamanto ya kawo mana sauyi a wannan ƙasa muna fata Allah ya haƙƙa su malam ya musu lafiya ya ba su kariya ya tabbatar da mu a tafarkin gwagwarmayar su har izuwa lahaza ta ƙarshen rayuwarmu kuma ya sa shahada ita ce ƙarshen mu. muna fata cewa duk wanda ya halarci wannan bigire Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya karbi sa'ayin da muka yi wanda suka ci da abinci ko ruwa komai kankanta shi Allah subhanahu ta'ala ya sanar da manzon Allah kuma ya ba sakamakon manzon Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salawatu ala muhammad wa ali muhammad insha Allah ba za mu rike mutane ba illa sai akwai sanarwoyi guda uku na ɗaya shine ana buƙatar ganin dukkan mawaka bayan tirelan can saboda wani muhimmin zama da za a yi yanzu sannan kuma duk wasu 'yan halkar rasulul akram lallai ana buƙatar muhimmin zama yau bayan sallan isha kuma da Allah muna buƙatar kowa ya daure ya halarta sannan kuma abu na uku muna jaddada sanar da maulidi ranar lahadi na halkan amirul mu'minin ali bin abi talib a yan gada-gada waɗannan su ne sanarwo'in da fatan Allah ta'ala ya karba to akwai waya bibu fara wanda ta bata haka da Allah in Allah ya sa wanda ya gani wani ya gani to da Allah sai ya halarto ya nemi alan salisu da zifi domin ya bashi shi kuma ya ba mai abin insha Allah wannan shi ne sai addu'a insha Allah za mu gayyaci su malam rabi domin su rufe mana da addu'a insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد Abu Dala Masallai Tala Ibrahim wa ala Ali Ibrahima filalami na yanzu kaminu mazin Allahumma ma ara da na bi su ifa radiyo wa man kada na faki doka wa man nasaba alaina a dawa ta kusur ya rabu akazadai da muka ta daurin Allahumma in na nargabu ilai kafin idon kari ma islam a ohala watu zille biyan ni fanka a ohala watu tija al-unafi hamina da duwati laukawa. والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها في الدنيا والآخرة اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وإنا على ذلك كله فتن منك تعجله وبدر تكشفه ونصر تعزه وصلان حق تظهره برحمة منك تجللناها وعافية تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين